Jama'a barka da sake sadawa da ku a cikin shirin ga takaitattun labaran duniya da kuma wasanni daga nan BBC. Ana zargin sojojin Najeriya da cin zarafin 'yan gudun hijirar Boko Haram. Za ku ga labarin wata mata da sojoji suka kashe mijinta suka kuma ci zarafinta. Za mu leƙa yankin kan iyakar Mali da niger inda aka kai wani hari a watan jiya wanda ya yi sanadiyar hallaka sojojin Amurka hudu da na niger din akalla hudu. jagorar gwamnatin myanmar an san sushi ta ziyarci jihar rakhine a karan farko tun bayan da sojoji suka tilastawa musulmi 'yan rohingya kusan 600 gudu daga kasar a najeriya mutane fiye da miliyan biyu ne rikicin boko haram ya tilastawa barin gidajensu a yankin arewa maso gabashin kasar da dama sun gudu zuwa birnin maiduguri wanda ke samun kariya daga sojojin najeriya sai dai ana zargin sojojin da cin zarafin 'yan gudun hijirar tuni dai gwamnatin najeriya ta ba da umarnin gudanar da bincike akan lamarin a wannan hoton majigin da za ku gani muna ɗauke ne da labarin wani iyali guda da irin wannan cin zarafi ya shafa gari halima umar sale da ƙarin bayani muna bacci a gida da misalin karfe 11 na dare sai kawai muka ji sojoji sun ɓalla kofar gida kai tsaye sai sojan ya taho wajena ya kama ni sai na sa ihu ina cewa ina da miji ni matar aure ce lokacin da mijina ya zo don shiga tsakani sai sojan ya make shi ya faɗi ƙasa sai na fita waje a guje ni da yarana muna kururuwan neman taimako sai kawai gaba ɗayansu suka kama dukan mijina sai kuma ɗaya daga cikinsu ya harbe shi ya fasa masa kai ban san iya lokacin da aka ɗauka ba sun janyo shi waje sai suka kamo ni suka yi min dukan tsiya sannan kuma suka ja ni wajen shingen bincikensu shi ma suka jefar da shi gefe sun jefa mu cikin wani rami suka ce mana mu kwanta sannan suka jeho mana buhun yashi a kanmu a nan wajen muka kwana da gari ya waye sai suka ce mana mu fito amma mijina ya ji rauni sosai da kyar na iya fitowa daga ramin fuskata duk ta yi kace-kace da jini suka ce min na fito da mijina daga ramin amma na kasa don haka suka janyo shi waje suka ce min in tafi gida in kula da yarana daga baya sun dawo wajena sun dawo da mijina amma da na taɓa jikinsa sai na ji ba shi da rai hakan ya sa na suma bayan na suma 'yan sanda ne suka kai na asibiti ina tuna komai game da shi ina matukar sansa mutum ne mai barkwanci koyaushe yara suna tambaya ina yake koyaushe yana raina ya kula da mu sosai to duk da cewa mutanen sun kai wa hukumomi rahoton abin da ya faru amma rundunar sojin najeriya ta ce bata san da wannan magana ba ta ce sojojinta na aiki da dokokinta da suka shafi da'a kuma ta ce ba ta sako-sako da batun rashin da'a Ministan tsaron jamhuriyar Nijar Kallamu Tare ya yi kira ga Amurka da ta yi amfani da jiragen yakin nan marasa matuka da ake kira drones wajen yaƙi da masu fafutuka a kan iyakar Nijar ɗin da Mali. Yanzu haka dai akwai kimanin sojojin Amurka 800 a ƙasar ta Nijar. A watan jiya an kashe hudu daga cikinsu tare da sojojin Nijar akalla hudu a wani harin kwantan ɓauna. Wakiliyar gidan talabijin na CBS Deborah Pata ta ziyarci ƙauyen Tongo-Tongo inda aka kai harin. ga kuma badariya tijani kalarawi da fasarar rahotonta tongo-tongo wanda ke kusa da iyakan nijar da mali mai hadarin gaske ƙauye ne sosai da ko alamar hanyar zuwa wurin babu ita akan taswira a nan ne dakarun nijar da na amurka suka tsaya samun ruwa kafin a kai musu harin kwanton ɓauna wanda tijo a ƙauyen wanda yake cikin razana kuma ya buƙaci ya yi magana daga wani wajen daban ya ce 'yan bindiga 'yan kaɗan ne suka zo kan babura. Daga farko mun ɗauka 'yan ta'addan ba su da yawa, mun yi zaton sojoji za su kashe su cikin sauƙi. Ba mu san akwai wasu da yawa a ɓoye a kusa ba, sun musu shigo-shigo ba zurfi. Bayan da 'yan bindigar suka ja ra'ayin sojojin ɓarin ƙauyen sai suka fito da yawansu. dattijan ƙauyen ya ce kimanin babura ashirin ne maharan suka zo da su kuma goyon mutum biyu ne akan kowanne dauke da bindigogi kirar ak-47 da rpg akalla sa'o'i biyu aka dauka ana ba ta kashin dattijan ƙauyen ya ce 'yan bindigan sukan tsallako iyakar domin kaddamar da ƙananan hare-hare amma ya ce bai taɓa ganin irin wannan ba a ƙauyen tango-tango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 amma gwamnati ta ce ta ɗauki matakin ne domin tabbatar da zaman lafiya rikicin manoma da makiyaya dai ya haddasa ɗimbin asarar rayuka a yankin ƙungiyar agaji ta save the children ta ce kimanin ƙananan yara miliyan ɗaya ne ke mutuwa a kowace shekara a sanadiyar cutar wato ciwon haƙarƙari wato pneumonia duk da cewa ana iya maganin cutar ƙungiyar ta yi kiran da a samar da magunguna masu rahusa na rigakafi daga cutar a kuma ba jama'a damar samun magungunan cikin sauki Masana kimiyya sun ce sun yi amfani da wata fasahar haske mai karfin gaske da ake kira cosmic ray wajen gano wani makekin rami da ba a san da zaman shi a baya ba a cikin dalan nan ta ƙasa da giza da ke basar. Sun ce ba a san dalilin da yasa aka yi ramin ba mai faɗin mita talatin. Masu sukan lamirin jagorar gwamnatin Myanmar an San Suu sun shafe watanni suna neman ta ziyarci jihar Rakhine inda ake zargin sojojin kasar da karkashe musulmi 'yan kabilar Rohingya. To yau an San Suu din ta je yankin inda ta gana da shugabannin addinai. Ta shawarce su da su zauna lafiya amma bata tabo batun dubban 'yan gudun hijirar Rohingyar da ke Bangladesh ba. Kadir rahoton Aisha Musa. An san Suci ta kwashe fiye da watanni biyu kamin ta ziyarci jihar ta Rakhine duk da cewa ziyarar bata ɗau dogon lokaci ba. Amma alama ce da ke nuna cewa a yanzu tana son gwamnatin farar hular ƙasar ta shiga gaba wajen magance matsalar Rakhine ɗin bayan farmakin sojoji na mako da makonni wanda ya sa dubban 'yan Rohingya tsallaka iyaka Bangladesh. Har yanzu babu tabbaci game da abinda gwamnatin Myanmar ɗin za ta iya yi. Aung San Suu ta samu ta gana da musulmi kalilan da suka rage a Mangdao. Ta yi kira a gare su da kada su yi hada da makwabtansu kuma su yarda cewa hukumomi za su warware rikicin. To amma ba ta yi karin bayani ba. A watan jiya ta zayyana wani shiri na sake gina jihar Tarakain inda ta jaddada bukatar bunƙasa yankin da kuma saka jari. To sai dai har yanzu babu yarjejeniya kan batun maido da musulmin Rohingya miliyan guda da suka nemi mafaka a Bangladesh. waɗanda suka dawo a kwanan nan sun ce sojojin miyama sun azabtar da su ba yiwa 'yan gudun hijirar za su amince su dawo gida ba tare da gagarumin tallafin ƙasashen duniya ba a halin da ake ciki hukumomin rakhine suna matukar takaita ayyukan ƙungiyoyin agaji a can a baya an san suci ta ce za a kyale 'yan rohingyar su koma gida to amma sojoji da kuma galiban al'ummar miyama ba su yarda da haka ba mutane da yawa za su yi allah wade da sake gina rakhine yayin da 'yan rohingya ke gudun hijira za su goyi bayan abin da majalisar ɗinkin duniya ta ce tsararren shiri ne na neman kawar da wata al'umma daga duran ƙasa. To a fagen wasanni kuma a ci gaba da gasar cin kofin Europa yanzu haka Arsenal na fafatawa da Red Star Belgrade kuma za ta iya samun gurbi a zagaye na gaba idan ta yi nasara. Kawo yanzu dai babu wanda ya ci kwallo. tun farko kuma lyon ta doke everton da ci uku da nema manajan tottenham mauricio pochettino ya ce kulob ɗinsa ya nuna cewar yana daga cikin fitattun kulob-kulob na turai bayan ya doke real madrid da ci uku da ɗaya a gasar cin kofin zakarin turai a jiya da dare tuni dai tottenham din ta samu gurbi a zagaye na gaba rabon da kulob din ya kai irin wannan matsayi dai tun 2011 To za ku samu duka waɗannan labaran a shafinmu na intanet wato bbchausa.com. Hau kuma za ku iya tafka muhawara akan duka labaran da ma wasu a dandalinmu na BBC Hausa a Facebook. Amma yanzu ne Alhaji Jori Kulibali ne ke fata mu kwana lahiya daga nan London.